Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Afirka kan mita 102.5. sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun a tashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau Juma'a goma ga watan Janairun ashirin Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji gargaɗin da wasu likitoci suka yi wa jama'a da ke zaune a yankin Sahel game da yanayin hunturin sanyin da suke ciki. kamar kowace ranar juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus a jero lambar sannan muna tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne. jama'a assalamu alaikum a yau juma'a amurka ta sake kakaba sabbin takunkumai akan iran a wani mataki na mai da martani kan harin makamai masu linzami da iran din ta kai kan dakarun amurka a iraki hukumomin amurkan har ila yau sun sha alwashin kakaba wasu takunkuman da za su kassara tattalin arzikin kasar idan har hukumomin tehran suka ci gaba da abin da amurkan ta kira ayyukan ta'addanci sakataren baitulmalin amurka steve banushi ne bayyana wannan sabon mataki a wani taron manema labarai da aka yi a fadar white house inda ya ce takunkuman za su kaikaici fannonin kere-kere da kamfanoni da na haƙar ma'adinan ƙasar ta iran yayin wani gangamin yakin neman zaɓe da ya je a jihar ohio a daren jiya alhamis shugaba trump ya ce So we seek friends, not enemies, Ya ce mu abokanai muke nema ba makiya ba, amma idan har mutum ya kuskura yi wa 'yan mu barazana to ruwansa. To ƙasar ta Iran ta musanta zargin da ake yi cewa makamanta na linzami ne suka kakkaɓo jirgin saman fasinjan ƙasar Ukraine ɗin nan da ya faɗi a wajen birnin Tehran. Hukumomin na Iran sun nemi Amurka da Canada da su gabatar da bayanai kan haɗarin. wanda ya sanadiyar mutuwar daukacin mutane 176 da ke cikin jirgin a yau juma'a shugaban sashen kula da zirga-zirgar jirage a iran ali abdulzadi ya faɗa manema labarai cewa abin da iran za ta iya tabbatarwa shine babu wani makamanta mai linzami da ya taba jirgin ya kuma ƙara da cewa idan har amurka da canada suna da tabbacin cewa makamin iran mai linzami ne harbo jirgin to su fito fili su gabatarwa da duniya hujja kamar yadda dokar ƙasa da kasa ta tanada labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an tura kalla karin dakaru dubu ɗaya zuwa yankin da ke amfani da harshen ingilishi a ƙasar kamaru gabanin zaben da ƙananan hukumomi wato za a yi na ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu a ranar tara ga watan fabrairu duk da cewa mayakan 'yan aware sun sha alwashin haifar da rudani a lokacin zaben an tura karin dakarun ne a daidai lokacin da mayakan 'yan awaren ke kara zafafa hare su tare da kama wasu 'yan takara da za su kara a zaben kanar henry chinda kwamanda ne a cikin dakarun da aka tura La hiérarchie tient à ce que euh, les élections se déroulent. Ya ce gwamnatin kamar ta kofa wajen ganin an yi zaben cikin lumana daukacin yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a arewa maso yammaci da kudu maso yammacin yankin. A dai wannan mako mai karewa ake kuma sa ran tura karin 'yan sanda kusan daidai da adadin na sojojin da aka tura. Mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu mai matsayi na ɗaya Taban Dengai ya musanta zargin da ake masa na cewa wato ya take haƙƙin bil'adama. ga ya kuma soki takunkuman da amurka ta kakaba masa sanadiyar waɗannan zarge-zarge a ranar laraba ofishin baitulmalin amurka ya saka takunkumi a kan gai inda ya ce shi ya tsara ya kuma bada umarnin kisan wasu fitattun 'yan fafutuka wato samuel don luwak wanda lauya ne da kuma wani dan siyasa bangaren 'yan adawa mai suna agri idri amurkar har ila yau ta zargi gai da haifar da tsaiko a shirin zaman lafiyar kasar ta sudan ta kudu sai dai mataimakin shugaban ya kwatanta waɗannan zarge-zarge a matsayin abin takaici kuma marasa tushe a dai shekarar 2013 sudan ta kudu ta fanjama cikin yakin basasa bayan da aka samu rashin jituwa tsakanin shugaba salva kiir da tsohon mataimakinsa rek mashar A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da samun sauyin yanayi a duniya, kama daga zubar ruwan sama kamar da bakin kwarya da karuwar yanayin zafi da sanyi a wasu sassa, jama'ar da suke zaune a yankin Sahel da ke yammacin Afirka, musamman ma a jamhuriyar Nijar da Najeriya, sun koka akan irin yanayin hunturin sanyin bana da suke fama da shi. wakilinmu na birnin kwanni haruna mamman bako ya duba mana wannan al'amari ga rahoton da ya aiko mana yanzu haka wani sanyin hunturu mai tsananin gaske ne wanda ba a saba ganin irin sa ba a 'yan shekarun baya bayan nan ke kadawa a yankin sahel kasashe kamar irin nijar da tarayyar najeriya ba su tsira ba a cikin wannan lamarin na sanyi mai tsananin karfin gaske tare da kadawar iska abinda ya sa na tambayi waɗansu daga cikin jama'ar da na gamu da su a garin birnin kwanni domin jin ya suka ji da wannan sanyin na hunturu na wannan shekara ta bana sunana na sanyin bana dai sai mu ce mun gode Allah amma kan sanyi an yi shi sanyi kan na bana an dan ɗauki lokaci ba a irin shi sunana Abdulaziz Musa San wallahi sanyin bana sai mu ce mun gode ma Allah amma mun dan yi shi dan shekaru ba mu ga irin wanga sanyi ba na bana gaskiya sanyi ne wanda ya ratsa amma yanzu mu dai mun gode ma Allah tunda muna cikin lokacin da sanyi ya kamata a samu kayan sanyi wani safa wani takarmi wani riga sanyi dan yara dan tsohi kowa da kowa sunana ce wallahi sanhi kai bana an da an yi shekaru ba a yi irin wanga sanhi ba ga halin da ake cikin yanzu fi sabilillah malam muhammadu shine shugaban ma'aikatar duba yanayi na garin birnin kwanni ya mini karin bayani game da wannan tsananin sanyi da ke kadawa a yankin sahel a irin wannan lokaci musamman a jamhuriyar nishar wannan yanayi yanzu da muka gani na tsananin sanyi da iska insha Allah yanzu wannan watan dai zuwa karshen shi darin bayani zai sha da iska amma akwai lokaci zuwa lokaci yanayin daga wajen kasashen libya yake zo muna kenan ko yanzu ana iya same su amma ba dindindin ba yana iya zo mai hucewa hakan ya zo ya huce bana dai ta ɗara ta bari sanyin nan ka diba ni ce muku daga gabas kenan da abun ya zo ya bana ya huce na bara kuma da iskan ma da muka samu bana gabara ba mu same shi ba. A cewar Madam Usman Maryama wata jami'ar asibiti a babbar likitar mata masu juna biyu da yara kankana a garin birnin Kwandi suna ci gaba da jan hankulan uwaye da su kula da yare kankana a wannan lokacin na tsananin sanyi da aka share shekaru masu yawa ba a ga irinsa ba a wannan yankin musamman domin kariyar yara kankana. Gargaɗin da za mu yi wa uwayen yara su da kansu sun sa yanzu lokaci ne wanda ba yaro ba ko kai babban kana neman inda za ka shige ka ɓoye da kanka bali yaran da bai iya magana ba muna samun su mata da yawa sun sun zo nan ma muna musu jawabi ko da yaushe gaskiya a samu a kare yara da sanyi a zan sa musu kaya masu nauyi a zan sa musu hulluna da set ana kare su da dare kuma a rihe su dai da kyau a barbarin suna yawo cikin wanga iska gaskiya wanka ga yaro ga wanga lokaci wayan yara sai dai su kiyaye don ba tsabta ba ke kawo wa kace ko da yaushe sai ka yi ma yaro wanka kana iya sa yaron ka ɗaki ka goge shi da kyau ba sai ka mishi wanka ba ka goge shi ka shawa mishi mai ka sa mishi kayan shi da kyau yin wanka a kowane lokaci ga wanga lokacin yana kawo ma yaro illa. su ma uwaye mata na tuntuɓe su a lokacin da na same su a babbar asibitin ta birnin kwanni wani. matakai ne suka ɗauka domin kare yara kankana musamman 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa daga wannan tsananin sanyin hunturu na wannan shekara ta bana. To muna dai samu bayan sanyi saboda mu hasara da majina. sunana zainab zan iya tsara musu kayan sanyi kuma ka kula da yaro kuma ka wanka akai akai saboda yanzu lokaci ne ya kai da za ka kare 'ya'yanka. A ko'ina akan ga jama'a sun kunna wuta a kan hanya ko a cikin shago ko kuma a cikin ɗaki sun kewaye suna ji domin ɗumama jikinsu don tsira daga kamuwa daga wannan tsananin sanyi na wannan shekara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya. A gaida Haruna Mamman bakwa da wannan rahoton. To masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. There's a place in your heart brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim mai wankin hula menene wanne ne ra'ayinka yau? To ni yau ra'ayina akan mu na Najeriya ainihin bangaren gwamnati da malaman mu da dukkan wani mai iko dai a Najeriya. game da ainihin zubar da jini da ake lungu da sako a Najeriya nan da rashin adalci bangaren shari'a. da kuma rashin yi mana ayyuka a lungu da sako na najeriya dukkan inda ya cancanta a yi mana ayyuka na gwamnati to tuna da su muke game da wannan al'amura su don allah su sani ba wannan abubuwan da ke samun mu musamman mu talakawan najeriya idan ya zo ci karfin mu su ma ba zai bar su ba don saboda haka su tsaya su yi adalci su gyara mana kasa tunda Allah hore mana arziki a kasar nan abin da nake tafe da shi kenan to mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Taraba waye akan layi Yakubu ne to malam Yakubu menene ra'ayinka ra'ayina shine duk Allah mu muna jan kunne ga gwamnatoci su mana aiki kamar irin kamar irin ayyukan gona da ba mu kare kare nan ba fulani suna zuwa suna dan ana tabiya kanan to muna jinka hello malam yakubu to mun rasa malam yakubu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na na to ga shi mun samu wani kira daga jihar kano waye akan layi sunana Alhaji Umar daga Kano. To Alhaji Umar, ya menene ra'ayinka? Ra'ayina shine muna so mu tunatarwa da gwamnatin tarayya musamman Buhari. Da irin alkawarin da ya ɗauka mutane a ƙasar nan. Hmm. Da kuma halin da muke ci yau. Na sha na cewa mutane suna yaudara kansu. Ya kamata gwamnati ta duba halin da ake ciki a ƙasar nan. An rufe boda mutane suna wahala. To mun gode Alhaji Umar daga jihar Kano. Da fatan shugaba Buhari ya ji wannan kira naka yanzu kuma mun sami kira daga jihar Yobe. Ba muke da shi a kan layi? Alhaji Adamu gajanje ne. To Alhaji Adamu menene ra'ayinka ko wani batu kake da shi da ya sha maka kai? Wato abinda nake mamaki mu a nan Najeriya abubuwan da yake faru wannan hukumomi dukkan abin da hukuma ya shafa da alkalai da 'yan sanda da kowa kasa hukunta mai laifi shi ya gagara kowa yana abin da ransa yake so ina muka nufa dukkan abubuwan nan da yake faruwa rashin hukunta mai laifi shine yake yawanta masu aikata laifi to jama'a ina muka nufa To Alhaji Adamu daga jihar Yobe mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Zamfara waye a kan layi. Allah kai tsaye kuna tare da Isa Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara. To Isa Salu daga Gusau menene rayinka An wani lafiya. Lafiya lau. Ni ma tsokaci na akan gwamnati ne zan yi saboda Allah bangaren alkalan nan da shari'a ya kamata su dinga adalci da kamantawa. Sannan kuma ku yaushe cikin ƙasa a nan ya tsaro ya taɓarɓare sai kai ta jan kashe-kashe da zub da jini ya kamata a duba a ga yan uwa a taimaka da addu'a a samu a gudu tare a tsira tare abin ya yi muna yawa ya yi muna yawa kullum talaka na cikin wahala ya kamata shugaba buhari masu ba shi shawarar nan su ji tsoron allah su duba saboda allah al'umma suna cikin yanayi cikin ƙasa wallahi To mun gode Isa Salihu Gusau daga jihar Zamfara yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu alaikum salamu da wa muke magana. Azuwa balle barka da dare. To yawa barka ka dai menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha ma kai? Mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin kan. Hmm. To gaskiya ana so in yi shugabannin Najeriya nasiha ne. saboda mu dai wannan duk gwamnati ta shugaban kasa muhammadu buhari ko da suke cikin mulkin nan wanda ya ba mukamai ba su wahalar da muka irin tallata wannan gwamnati ta shugaban kasa muhammadu buhari ba kuma a koda yaushe kaga mutane yan adawa ma gori suke mana akan mun yi musu tallan Muhammadu Buhari amma an zo daga baya an basu da kuturin bawa da haka kalan da muke da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi tunanin talakawan Najeriya da suka kankara kaki suka zaɓe shi ko kuma suka ji ka ɓata lokaci ga rana ga ruwa ga zafi suka zaɓe shi to fa ya tuna ba zaman Abuja ba kuma idan muka ɗauka gaga shugaban kasa idan ya gama mulkin nan Kaduna zai dawo ko Katsina dan haka ya duba talakan da suka mai wannan al'amari kullum ana sace mutuncin a ɗauke mutuncin mutum a kashe mutum can a je wani lokal government ma gaba ɗaya a kashe mutane gaba ɗaya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ina hankalin shi yake wayo ya duba arewan nan ya duba arewan nan mu ake wa gori mu da muka tallan shi ina muku fatan alkhairi Allah ya sa wannan magana ta ta kai ga kunnen shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na to mun gode Alhaji Musa Garo daga jihar Kaduna yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Niger Fatima kana magana da injiniya mai gero makirin Lukon Dago da jihar Niger. To injiniya mai gero menene ra'ayinka? to tsakani da Allah wato ra'ayi na Haji Luwan ga bala'i da ya faru arewacin Najeriya sassacen jama'a da nafan da ake da fasi wato baki yan kasan waje sun yawa Najeriya in ba an ɗauki matakin kowa ya koma ƙasar su ko a yi bincike ba to wallahi wanga bala'i Najeriya ba zai sauki ba saboda sun bar ƙasar sun taho Najeriya suna ɓata gari ya yi wa an samu yan ƙasa waɗanda ɓata gari sun haɗe suna tsanna to in ba an ɗauki mataki ga baki ba akwai matsala sannan shi Buhari ya ji tsoron Allah da bai da wani an kai wa talaka ya wahala da buhari amma yanzu buhari ya dawo ya ɗauki wanda sun ka wahala da shi ya basu ya ɗauki wanda ba ya wahala kuma da su ya sa su gaba gaba to ta yaya za a yi su ba shi shawara kwarai to gaskiya shi gaba buhari akwai matsala tsakani da allah wallahi ya yi gyara in yana gyara don akwai matsala waɗanda sun ka san wahala shi an wahala da su bi an basu ƙasa waɗanda ba su yi wahala kuma su ya ɗauko ya ce ko a gaba gaba to gaskiya akwai matsala ga buhari mun gode injiniya daga jihar naija yanzu kuma mun sami kira daga jihar kogi waye a kan layi alhaji ibrahim mai shayi kogi to alhaji ibrahim mai shayi menene ra'ayinka daga amfa local government to muna jinka yawa ra'ayi na dai shugabanni dai a gaya musu abin da ɗin su yi za mutane adalci saboda abubuwan da suke cewa za su yi za su yi ba sa yi fa nan ba ba sa yi muna roƙon su da su muna adalci to mun gode alhaji ibrahim mai shayi daga jihar kogi yanzu kuma mun sami kira daga jihar kaduna waye akan layi to ayu baban ne barka da lasariya to muna jin ka murtala menene ra'ayinka murtala ina kiran ku daga garin gasa ka kazar tarayyar najeriya to muna jin ka to a aziz baban ne Muna jin ka. Yau, lakcin mai albarka na Najeriya ba? Eh. To, ba za mu daina mata addu'a ba kuma kamar yadda tun farko ba da sun ta mulki ba, muka gaya wa mutane kyawun manufofin ta to haka kuma ba za mu gance ku ciwo mu gaya mata ba ta su mu masu faɗa ne ba masu faɗa da ita ba kuma mun san waɗannan duk bayanan da muke yana nan a rubutu kun ake, kila wata ran sai sun so za ku ɗauko shawaran da muke ba su kila ku sa musu su san mun gaya musu su gyara sai abin da ya kamata arewa domin lokaci zai iya maimaita kanki da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi waye a kan layi? Ibrahim Umar ne. To Ibrahim Umar. To Ibrahim Umar menene ra'ayinka? Ra'ayina da shi ranka da gaskiya matsaloli ga 'yan ga talakokin Najeriya akwai wahala wallahi. Shugaban ƙasa bai muna adalci ba gaskiya To kamar wani irin rashin adalci ne ba ya muku ba? Kamar gare mu talab. To mun rasa Alhaji Ibrahim yanzu mun sami kira daga jihar Borno waye akan layi. Hello. Hello waye daga jihar Borno? To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma mun sami kira daga jihar Yobe. Waye a kan layi? Alhaji Lawan Sani. To Alhaji Lawan Sani menene ra'ayinka? Mm-hmm. Dambo Lawan mai guzu. To muna jin ka menene ra'ayinka? Yawa ra'ayina dai a yau shine ina roƙon kasar mutanen kasar mu 'yan Najeriya musulmunmu da kiristocinmu su gaba da addu'a. wannan shi ne mafita banda shi ba mu da wani abu yawa domin allah miji kun bayansa ne kuma duk yayin da ka roƙe shi yana jin ka yawa to mun gode alhaji lawal sani dambuwa daga jihar yobe yanzu mun sami kira daga jihar naija waye kan layi kuna magana ne da balani kula daga ushishi ya nigar ke tarayyar najeriya to muna jinka ushishi menene ra'ayinka gaskiya ra'ayina a yau zan kira ga gwamnan jihar Niger game da aikin da ya fara na wutar lantarki tsakanin zanjar da wasu shiri aikin wutar lantarki ne a kai shekara ɗaya da rabi ke har yau ya ci ta cikin yau kuma muna roƙon gwamnatin jihar Niger don Allah ko ba komai ya kashi kuɗin lokacin zaɓen ya kai karɓar wannan aikin ba ta taɓa kuɗin gwamnatin jihar Niger ba saboda a kullum muna zama cikin dubu ya ishe ba nan aikin da bai kai kawo ba ya ta gari gwamnati jani da aikin da bai gari karamar hukuma ba to mu na so a daina zuwa account a ba mu kuɗin mu mu karkar wani aikin da shi to mun gode malam wuce daga jihar niger madalla da haka muka kawo karshen daukan wayoyinku muna godiya kwarai da gaske sai kuma wani makon mai zuwa idan allah ya kai mu. masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe 4 da minti 53 na yamma yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice wasanni a takaice kasar kamaru tana fuskantar matsaloli da shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar afirka ahmad ahmad a yayin da aka yi wa kasar ta kamaru alkawarin cewar za ta hada gasan cin kofin kwallon kafa nahiyar afirka a shekarar 2021 amma shugabannin suna yi wa kasar ta kamaru barazana cewar muddin da yi idan har kasar tana yin nawa wajen gina filayen kwallon kafa to za su iya mika wa kasar algeria wannan ne sa na tambayi masanin sha'anin kwallon kafa coach suleimani ko kasa ta Kamaru tana hoɓasa wajen ganin cewa ta kammala gine-ginen filayen wasannin kuwa. Abin da zan ya faɗa a kan wasan kofin Afirka na 2020 da 2021 wanda Kamaru take niyan haɗawa. E, ake gani kuma kaman ba za ta kai ba kaman za sake fadawa e eh to abin da zamu ya faɗa na nina da hange guda biyu na farko shine e, abin da ya kawo jinkiri da aka kwace a hannunsu a wannan lokacin shine kamar su filayen wasan da ake da ba kammala ba a wannan lokacin amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da aka ake ginawa kamar ka ɗauki birnin duwala eh, shi babban wannan filin da ake an kammala ma a nan japoma in ka ɗauki ma shi ma stade onispo kaga an kammala to in ka ɗauki kamar birnin garwa da da su bafusam su ma an kammala wa'annan su filayen in sauran abin da ya sauro ba yawa kamar kamun wannan lokacin wasan za gama su to babban alubalen da ake samu na na na na filaye shine a, a, a garin yawunde wannan babban shi filin wanda Eh, yake daukan sunan shugaban kasa fulbiya wanda har yanzu ana an samu jinkiri da yawa a kan kammala shi saboda wannan ne mutane suke gani kaman za sake kwacewa a hannun kamaru a'a ni kan na da hange guda biyu na farkon hangen shine wannan filin in an samu ma ci gaba don me sa na ce an samu ci gaba ka san eh, shi filin an ba wa eh, kaman wannan eh, masana'antar wanda ake kiranta ficini na kasan italy su aka ba wannan ginin wannan filin in to da aka ga ba su kammala a wannan lokacin da ake so ba yanzu gwamnatin kamaru ta kwace a gurin su ta ba wa majil wanda su su kuma a kasan kanada ne su suka gina wannan filin da eh, na Duwala wanda ake kiran shi Stade Onispo. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Adalla a gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni daga jamhuriyar Kamaru. Masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. yau juma'a amurka ta sake kakaba sabbin takunkumai a kan iran a wani mataki na mai da martani kan harin makamai masu linzami da iran ɗin ta kai kan dakarun amurka a iraki kuma mun amurkan har ila yau sun sha alwashin kakaba wasu takunkuman da za su kasara tattalin arzikin kasar idan har hukumomin tehran suka ci gaba da abin da amurkan ta kira ayyukan ta'addanci sakataren malin amurka steve mnuchin ne ya bayyana wannan sabon mataki a wani taron manema labarai da aka yi a fada white house a yau inda yace ce takunkuman za su kaikaici fannonin kere-kere da kamfanoni da na haƙar ma'adinai a ƙasar ta iran to a ƙasar ta iran da yi wato ta musanta zargin da ake cewa wato makamanta na linzami ne suka kabo wato suka kabo jirgin saman fasinjan ƙasar ukraine din nan da ya faɗi a wajen birnin tehran hukumomin na iran sun nemi amurka da kanada da su gabatar da bayanai kan haɗarin wanda ya sanadiyar mutuwar daukacin mutane 176 da ke cikin jirgin a yau juma'a shugaban sashen kula da zirga-zirgar jirage a iran ali abdulzade ya faɗa wa manema labarai cewa abin da iran za ta iya tabbatarwa shine babu wani makaminta mai linzami da ya taba jirgin ya kuma kara da cewa idan har amurkan da canada suna da tabbacin cewa makamin iran mai linzami ne ya harbo jirgin to su fito su gabatarwa da duniya hujja kamar yadda dokar kasa da kasa ta tanada an tura akalla karin dakaru dubu ɗaya zuwa yankin da ke amfani da harshen ingilishi a ƙasar kamaru gabanin zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a yi ranar tara ga watan fabrairu duk da cewa mayakan 'yan aware sun sha alwashin haifar da rudani a lokacin zaben to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku je abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie ladies gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci John Ellison. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.